hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da 16 ga watan february shekarar miladiya ta 2017 wannan shine majalisi na 27 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin muktasar al'ulu lil'ali da ghaffar wanda malam muhammad nasiru dinar albani ya rairaye shi daga littafin al'ulu na al'imamu shamsuddin zahabi Allah ya gafarta musu gaba Wani wani littafi yana karantar da mu A gidan musulunci dangane da tabbatar da cewa Allah ubangiji ya ɗaukaka a kan dukkanin halittunsa waɗannan malamai suna kawo mana ayoyin alkur'ani mai girma da hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wa wa wasallama ingantattu da fassarar da malaman farko suka yi ma waɗannan nasoshi dangane da tabbatar da aƙidar nan ta cewa Allah Ubangiji ya ɗauka kan ainihin wato dukkanin halittunsa za mu tashi a shafi na ɗari da malam ya ce sadisa limami na shida daga cikin limaman da ake kawo maganganunsu a kan wannan matsala shine malikun imamu daril hijira ya ce maliku limamin gidan hijira darul hijira shine almadinatun nabawiyya ala sakiniha afdalus salati wa azka taslimat wato gidan hijira ko garin hijira da su annabi alaihi salatu wassalam da sahabbai suka yi hijira suka je suka kafa musulunci al-imam malik ya rayu tsakanin shekara 93 zuwa shekara ta 179 wannan shine ainihin wato lokacin rayuwarsa kenan Allah ya gafarta masa a takaice malam ya ce ƙala ishaq ibn isa abba ishaq ibn isa abba shine malam ishaq ibn isa ibn yahya al-baghdadi malamin hadithi ne yana da hadisai a cikin littafin muslim da limamu tirmidhi da nasa'i da ibn maja wannan malami ya rasu a hijira da shekara 214 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kala maliku. maliku ya ce kullama ja'ana rajulun ajdalu min rajulin tarakna ma na zalabihi jibra'ilu ala muhammadin sallallahu alaihi wa ala wa sallama lijadili maliku ya ce in man ce za mu bi maganan wanda suka iya musu ne wanda suka iya jawabi suka iya articulation za su iya sassaƙa magana su gamsar da mu akan ra'ayinsu to ma'ana haka kullama ja'ana rajulun duk sanda wani mutum ya zo jidalu min rajulin ya zama ya fi ɗayan iya musu tarakna ma zala bihi jibra'ilu ala muhammadin sallallahu alaihi salama sai mu bar abin da Allah ya saukar ga manzon Allah ta hanyar jibrilu sai mu bar shi mu kama maganan wanda ya fi ɗayan iya musu ma'ana kenan za mu mai da addini kamar debate haka ce da manomi da likita wa ya fi amfani ba gaskiya ake nema ba ana neman waye ya fi iya kafa hujja kawai yanayin makaranta suke ko ko da ana ji ana gani cewa wane ya fi wane ba wannan za a kalla ba a da aka zo wane ne ya fi iya kawo point da iya musu to haka kuke so a mai da addinin Allah ya ku masu cewa a tsaya a yi bayani game da sifat duk wanda ya fi iya bayani sai abu magana shi ke ba wai za a yi aiki da abin da Allah ya saukar ba maliku na ishara a kan zargin irin wannan ra'ayi ne cewa bai halasta a bishi ba malam albani ya ce ƙultu, rawahu ibn Abdulbarri barri fil jami' al imam ibn namari ya fitar da wannan ainihin asari a cikin al a cikin shafi na 195 eh, juz'i na biyu binahwihi da lafazi kwatankwacin wannan wa akhrajahu al-harwi fi dhamm al-kalam haka na al-imam al-harwi ya fitar da shi a cikin littafin shi mai suna al kalam da ainihin wato a cikin takarda wadda take ta 95 da biyar da hudu fuska ta daya a cikin juz'i na ainihin biyar sai ce an tabba'i bihi daga wannan malami mai suna ishaq ibn isa abba wa sanaduhu sahihun isnadin wannan kissa ko wannan athari ingantacce ne daga Imam Malik ibn Anas Allah ya gafarta mishi sai malai ya ci gaba da cewa warawa Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal fi radd ala al-Jahmiyya al-Imam Abdullah dan gidan al-Imam Ahmad ibn Hanbal Allah ya gafarta musu gaba ɗayansu shi ma ya ruwaito a cikin littafin ar-radd ala al-Jahmiyya Ya yace haddathani abi babana al-imam ahmad kenan ya bani hadisi wa zakara sanadahu an abdullahi ibn nafi' ya ambaci isnadin sa tiryan tiryan har zuwa kan abdullahi ibn nafi' jama'a mu kiyaye a cikin masu riwaya waɗanda aka ce ma abdullahi dan nafi' akwai akalla mutum uku shahararru akwai abdullahi ibn nafi'in al-umari jikan sayyidina umar wannan yana ya mutu da wuri bai kawo wannan zamanin ba domin yaro su ne hijira da shekara 154 ana da ana ambatan shi a cikin dabakar su ibnu abi ibn da muka ainihin wuce a baya wannan shi wanda ake magana a nan shi sunan shi abdullahi ibn nafi al-makhzumi wala'an bararren bawa ne na banu makhzuma kabilar su Khalid ibn al-Walid ke bararran bawa ne gare su shi wannan yaro su ne hijira da shekara 206 shidda. al'imatu sita gaba ɗayansu suna da riwaya ta ainihin hadithansa in ka cire al bukhari ma'ana muslim abu dawud tirmidhi na da ibn maja ah, ƙwararren malamin fikihu ne sananne ya daɗe tare da imam malik ya koyi karatu da yawa a gunshi to kaga a zahiri shine wannan kenan abdullahi ibn nafi' al-makhzumi wala ko kuma abdullahi ibn nafi' ainihin wato az-zubaydi ah, abin nan az-zubayri az-zubayri wanda jikan zubairu dan awwam shine abdullahi ibn nafi' ibn thabit ibnu abdullahi ibn zubair ibn al-awwam dan gidan wato abin nan ne sabitu nafi'u dan sabitu shi kuma nafi'u dan sabitu sabitun baban shi dan abdullahi dan zubair ne sahabi sahabi dan sahabi zubair dan awwam wannan shi kuma daban ne shi kuma ya rasu shi kuma hijira shekara 216 yana da hadisai a cikin littafin uh, sunan na al'imamun nasa'i da kuma al'imamul ina fata mun gane zama to a zahiri wanda ake nufi a nan shine abdullahi ibn nafi'in al-makhzumi wanda shine ɗalibin imamu malik wanda ya rasu hijira da shekara 206 ya zauna da maliku ya daɗe da shi ƙwarai ya ce ƙala maliku ibn anas allahu fi sama wa ilmuhu fi kulli makan alimam malik dan anas ya faɗa ya ce allahu fi sama allah yana sama wa ilmuhu fi kulli makanin amma ilimin shi na ko'ina. la yakhlu minhu shay'un babu wani abu na ilimi da yake ɓuya daga barin Allah malam albani ya ce akhrajahu abdullahi fi sunna al-imam abdullahi ɗan dan ahmad ya fitar da wannan asari ne a cikin kitabu sunna wa kaza abu dawud fi al-masail hakanan al abu dawud da sulaiman ibn al sajistani malamin hadisi mai kitabu sunan na da littafi mai suna masailu abi dawuda tambayoyin da abu dawuda ma ahmad ibn hanbal a cikin shafi na 263 da shida al-imam mai kitabu shari'a kenan a cikin shafi na 289 da allalaka'i a cikin ainihin littafin lalaka'i shine sharh usul i'tiqad ahli sunnati wal jama'a wa sanaduhu sahihun isnadin wannan kissa ya inganta wahtajja bihi al-imamu ahmadu fi riwayat al-ajuri imamu ahmad yayi hujja da wannan atharin a cikin riwayar da ajuri ya kawo wa qaulul kautsari mala albani ya ce maganar da kautsari ya faɗa kautsari wannan ɗan ɗari kaɗan, fi muƙaddimatihi alal asma a muƙaddimanta haƙiƙin littafin al'imamul bai haƙi ma'ana al'asma wa sifat a shafi na ainihin wato Ya kuskure wajen saka lambar shafin fihi abdullahi ibn nafi eh, eh, al'asam sahibul manakir a malik ya marmara ya ce a cikin wannan isnadin akwai abdullahi dan nafi'il al-asam wanda yake da hadisai a baban kyama daga maliku yana so ya lalata hadisin sai albani ya ce fa huwa min tazwirihi aw tadlisi wannan na daga cikin zuki ta mallansa shine tazwir aw tadlisi ko kuma magudi da ha'inci fa inna ahadan min a'immatil jarhi lam yajrahu bi hadha al-qawl sam babu wani malami daga cikin malaman hadisi masu yin jarhu wa ta'did wanda ya soki abdullahi ibn nafi'in al-makhzumi da irin wannan suka bal qalu fi riwayati an malikin khassa hasali ma ga abinda suka faɗa game da riwayoyin da yake yi daga maliku cewa a'lamun nasi bi ra'ayi malikin wa hadithi wannan mutum ya fi kowa sanin ra'ayi fatawan maliku mazhabin maliku da hadisan imam malik faraja ila hadiba in shi'ta in kana son ka karin bayani ko littafin at-tahdhib ma'ana tahzibu tahzib kenan na ibnu hajar wa amma wasfuhu iyahu bil asam ce mushi da ya dan kurma fa huwa ainul wahmi tsabaragen kuskure ne tsabaragen bankara ne wa inna ma huwa wa inna ma huwa sa'iq ana ce mushi ne as-sa'iq haka ake ce mushi ina fata mun gano nan da kyau jama'a sai malai ya ci gaba da cewa wasaqal bayhaqi bi isnadin sahihin an abi ar-rabi' الرشيني عن ابن وهب قال هكا kawowa كاو واشي امام البيهقي ا cikin littafinsa sa ya kawo daga ainihin wato wani mutum mai suna Abdul Rabi Ar-Rushaydi dan uwan rashidin ibn Sa'ad kenan an ibn Wahab daga malam Abdullahi dan Wahab ɗaya daga cikin manyan ɗalibai khirrijan makaranta Imam Malik ibn Anas kuntu inda yace kuntu inda malikin fa dakhala rajulun fa qala ina zaune tare da maliku sai wani mutum yazo yace ya aba abdullah Allah shiga fatta malam arrahmanu ala al-arshi stawa me maganar da zaka faɗa ina fassarar cewa arrahmanu alal arshi stawa kaifa stawa yaya ne istiwa'i fa atraqa malikun wa akhadhathu ar-ruhaba sai maliku ya yayi shuru ne ma'anan atraka yi shuru wa akhadhathu ar-ruhaba ar-ruhaba lafazin ar-ruhaba ne. zufa ta keto wa mutum ta cika mashi fuska nan da nan hatta jika mashi hulan shi ko rawanin shi a al-irq yukthiru ala nan da nan mutum zuba ta keto mashi musamman idan yana cikin zazzabi ko saukan ciwo shi suke ce ma arruhaba ruhaba Bidon imam malik nan da sai ga zuffa ta keto mai ma'ana tambaya tana da tashin hankali sosai thumma rafa'a ra'sahu fa qala sannan can sai ɗaga kashi sai ce ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa kama wasafa nafsu Allah ubangiji ya daidaita akan al'arshi kamar yadda shi Allah ya siffanta da kanshi wala yuqalu kayf ba a cewa ya yaya daidaituwar take wa kaifa anhu marfu'un ba a cewa wato lafazin kaifa an cire shi an ɗauke shi daga barin tattaunawa da lafazin akan mas'ala Allah ba a tambaya Allah kaifa wa anta sahibu bid'a maliku ce kai daga ganin ka dan bid'a ba babu mai yawan tambaya sai dan bid'a akwai tambayoyin da zarar mutum yayi su za ka gane yana da wata qawiyya yana da wata boyayyar manufa muguwa ko kyakkyawa gwargwadon tambayarsa da ɗabi'ar ire-iren mutane a matsayin malami kamar maliku mai fatawa da karantarwa zai iya gane wannan kamar da kai ma a yanzu a harkar da kake daga irin tambayar da mutum yake za a iya ganewa ko da tsayawa mutum a baki masalacin nan ya tambaya ɗaya biyu za a iya gane in ba ƙori a ce hala kai bako ne saboda akwai abin da inda ba ba bane shi ba sai ya tambaya ba ina fata mun gane wannan haka akwai tambayar da za a yi maka ko da yara 'yan ƙanana ne kana malamin islamiyya in suka ma tambaya za ka iya fahimtar tambayar tasu ce ko aiko su aka yi da ita neman ilimi ne suke yi ko suna da wata matsala ne ko ƙura ne duk malami na iya gane wannan da haka maliku nan take ya fahimci wannan ɗan bidiya ne ya ce a hirju a fita da shi ba wurin zama 'yan bidiya a makaranta makaranta ahlus sunna ce da haka fita da shi maliku yasa aka fita da shi daga makarantar shi qultu ni mala albani muhammad nasiruddin sai na ce lam ajid lahu tarjama wa huwa ibn akhi rashidin ibn sa'd wancan abu rabi ar-rashidi yace ni ban ga tarihin sa ba amma ibn akhi rashidin wato eh, abin nan dan gidan war rashidin shine kamar a ce ah, nifu kenan ko namiji shine nifu in ta mace ce nis ko yau to nifu ne na ainihin wato rashidin ibnu sa'adin wani daga cikin masu riwaya kama waka fi isnadil baihaqi kamar da aka ambata karara a cikin isnadin alimamul baihaki al-baihaqi thumma akhrajahu min tariqin ukhra an malikin bihi sa'annan baihaqi ya ƙara fitar da hadithin ta wani isnadi daban daga dai shi al'imamu malik ibn anas imam dar hijira. malam yace fa huwa bi majmu'i tariqaini qawiyyun anhu waɗannan hanyoyi guda biyu aka haɗa su zaka ga cewa riwayar daga maliku tana da ƙarfi wa yazdadu quwwatan bima ba'dahu kuma abinda zamu karanta a nan gaba zai ƙara masa ƙarfi kwarai wala allahu lidhalika thabbatahu al-musannif rahimahullahu ta'ala kama yati tayi kuma saboda wannan ne za mu zo mu ji nan gaba al zahabi ƙararra ya fito ya ce wannan kissa ta tabbata daga malik ibn anas rahimahullah sai ya ce warawa yahya ibn yahya taimi wa ja'far ibn Abdullahi wa ta'ifa qalu haka nan yahya ibn yahya taimi wannan shine wato a game da muka ambata game da wancan akwai ɗalibai guda biyu shahararru a makarantar imam malik masu suna yahya ibnu yahya akwai wannan yahya ibnu yahya ibnu bukairin abu zakariya annai malamin imamu muslim fagad akthara anhu muslimun riwayata fi sahih muslim ya rawaito hadisai ɗaruruwa daga wannan yahya ibnu yahya at-taimi shi ake ce mai yahayan gabas ɗan ƙasar iraki ne mutumin garin naisabur ne akwai tarihin shi mai tsawo kwarai a littafin tarihu na sabur na al'imamun hakim abu abdullah wannan thiqatun ne imamun ne lahu jalalatun ajiba fi riwaya yana da ɗalibai da yawa da suka karatu a wurin shi daga cikin manyan malamai da ya kharraja rasuwarsa shekara ta 226 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma Yahya ibnu Yahya ibnu kathirin laifi wannan shine al'andalusi mai riwayan muwadda ta imamu malik asalin shi mutumin ƙasar maghrib ne a tanja ƙasar maroko kenan ya zauna ƙasar andalus daga baya ya tafi je ya zauna gaban maliku ya karatu ya ƙara dawowa ya koma in fact yana madina maliku ya rasu sa daga cikin wanda suka yi jana'izar imamu malik a cikin ɗalibai sannan ya dawo Allah ya bashi ɗaukaka saboda ya samu fiƙihu mai yawa da hadithi da fatawa aka wayi gari a ƙasa andalus gaba ɗaya ba aiki da fatawa, kowa sai fatawar shi aka naɗa shi kamar ka ce shugaban hukumar abin nan judiciary shi yake ta'ayinin alƙalai sai ya yadda a baka alƙalanci shi baya yi wannan da gaske abin da ya bayan mazhabin malikiya rawaj shahara a ƙasar andalus domin da ba malikiya suke ba suna yin shafi'iyanci ne to amma da ya zo aka wayi gari yanzu malikiya suke rike da hukumar kamar ka ce judiciary commission hukumar abin nan ba da aiki ko kulawa da alkalai sai zama kaga dole su ba eh, su priority tukunna ko wannan is only natural so sai zama kowa yanzu yana kokarin koyon mazhabin malikiya don shi ma a yi da shi dama wannan yana daga cikin ɗabi'ar da abinda gwamnati ta goyi bayan shi dole ya farin jini yanzu mai sa kowa yake so iya ingilishi saboda gwamnati ta goyi bayan ingilishi ta ce shi a yaren najeriya dole sai ka iya shi Da wani abu wani saha rasmiya da shi za a yi da haka kowa na tutiya da ingilishi allah allah yake yayin shi su iya shi ma ya je shiga ajin mahaun umiya eh, yaki da jahilci ya samu dai ya koya wai dande in babu haka wai ba zai tsira da mutuncin shi ba akaliya ce gwamnati take sa mutane irin wannan akaliya duk abin ta goyi bayan shi to tunda mutane suna son a yi da su dole su goyi bayan shi kowa ya shiga jam'iyyar da gwamnati take saboda a yi da shi ya bi irin tafarkin da gwamnati take don a yi da shi in gwamnati ta ce a yi kaza to za a ci gaba da yi in ta ce a bari ko ta daina yin abin sai ka ji an daina yin wa'azi a kan shi Allah da shi jama'a duk wata gwamnati tana yin wani abu to a kan shi masu son gwamnati ta yi da su da 'yan siyasa da malamai da manyan ƙasa a kan shi za su dinga magana da ya wuce shi kenan in wannan gwamnati mai yaƙi ce da s to za ka ji a ta magana a kan shi mai yaƙi da polio za ka ji a ta magana a kan shi mai yaƙi da barace-barace to duk wannan su ne za su zama issues bayan shuɗewa wannan gwamnati in wata ta zo mai yaƙi da ciyanci da rashawa sai ka ji shi ne damuwar mutane ko mun gani wannan haka yake a sociology mutane a psychologin mutane to da haka sai mazhabin malikiya ya samu rawaji kwarai a ƙasar ainihin wato andalus shi wannan jama'a babban malami amma a wajen riwaya malamai suka ce laisa bidak laisa ahalan bin riwayati ka haulai amma dai babban malami ne mai fatawa akwai wata fitina da ya samu kanshi a ciki akwai sarkin banu umayya shine alhakam ibn hisham ar-rabab wanda malamai suka haɗu suka haɗu su wajen ɗari shida suka yi kama ka ce taron malamai suka yanke hukunci cewa wannan sarki bai halasta a ci gaba da mushi da'a ba za a mai tawaye saboda yana shan giya yana fyaɗe yana kaza yana duk wani aiki na fasikanci jahara wannan sarki ya ji labari ana cikin taron a je karanta wannan tarihi a cikin zafin albidatu wani haya na ibn kathirin da littafin ainihin abin da littafin tarihul islam al-imam zahabi da littafin ainihin wato abin al baji na ainihin wato tabaqatul andalusiyi ko wani suna makamanta haka sunan ya bace mini aka je aka kai mishi gulmanan take wannan sarki ya zo ya sa aka yi musu ƙawanya gaba ɗaya anguwar da ake wannan mitin aka dinga kama malaman nan da ransu ana kulle su a cikin buhunguna ana wurga su cikin ruwa sai da kashe su gaba daya illa man asama Allah wa qalilun ma hum akwai da suka gudu to da gaske wanda ya gudu akwai wannan ya tsira a ranar wannan malamin mai ni ya a amalik ya tsira ya gudu wani gari mai suna tulaitala shekarar shi wajen uku a garin sannan daga baya ya tuba ya nemi ainihin amana ya dawo haka aka dinga aka aka kwashe malaman nan gaba daya aka wurga su a cikin ruwan teku ya ba da oda ya ce gaba daya a rusa anguwa ya ba su tuji kwana uku cewa a kashe duk wanda aka gani a unguwar gaba daya sai da aka mai da ita flat duka aka mai da ita ƙasa gaba daya aka rusa gidajensu aka kwashe dukiyarsu aka kona komai anguwa da aka mitin nufa jama'a sai ce to a basa shi yana da cikin bala'i a duniya shine musulmi su dauko aqidar cewa za su cire shugabanni da karfin tsiya duk zaluncin da shugaba yake in aka zo cire shi sai an zaluncin da yafi wannan shi sa baya cikin mazhabin ahlus sunna bashar asad da saddam da da da muhammad da ali zain al-abidin da ainihin mubarak duk waɗannan sarakuna ne azzalumai ba sa yake da shari'a Allah macuta ne fiye da na ƙasar mu wata gida amma da aka yi ƙoƙarin cire su babu ƙasa da ta zama lafiya daga cikin waɗannan ƙasashen har yau sawa'un wanda ya ciru da wanda bai ciru ba haka na Afghanistan haka duk inda aka yi irin wannan tawayen Arab Spring da aka yi Rabiul Arabi shekara wajen biyar kenan yanzu ko shida 2011 shekara shida Larabawa rana tsaka suka da kayan baya gari kaza gari kaza yanzu mutanen Libya sa daga cikin da suka fi kowa yin nadama abin da suka samu kansu a ciki sun kashe gaddafi suka wulakanta gawo shi suna jin daɗi za su zo su biya farashi ne suke biya yanzu yanzu libya wajen gwamnati uku ce a libya ba tsari ba shugabanci babu zamantakewa kowa shugaban kanshi ne kowa da bindiga yake yawa wanda ka san kowa na yawo da hanset, duk wanda ya mishi ya harbe shi turawan kuma suna nan sa ta kwashe albarkatun haka misra haka balantana kuma siriya da an gama dammara kasa gaba ɗaya ma yanzu bashar asad ya haɗa kai da iran da hezbollah da rusha yana ta dammara mutane yana ta kashe mata da yara da tsofaffi gari guda a tashe shi haka yake faruwa a yaman duk wannan mai sakamakon mai jawo wannan shine tawaye da aka babu tawaye a musulunci mu kiyaye wannan a ce shugaba dan yana wani zalunci bari a yi fito na fito da shi a ce a halaka shi a kawo ƙarshen mulkin shi to bala'in da zai auku a sanadiyya haka sai ya fi bala'in da ke aukuwa a baya to musulunci kuma da ka'ida ittikharu a khaffid dararai da kuma dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih da kuma al'adatu muhakkama al'adar duk inda ake rayuwa wanda da yake da mulki to yana da sultani mai damun sultan kwasa mutane shine ma'anar sultana hawa kan mutane Allah da kanshi ya masara kuna kirani innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izata aliha adilla wa kadhalika yaf'alu da manzo Allah yazo me yace innakum satarawna ba'di min ba'di atharatan wa ashya'a takrahuna za ku ga san kai irin wanda ake gani ne yanzu na karara annabi ya riga ya faɗa za a gani wa ashya'a takrahuna da abinda ba za ku ji dadin haka ake shi ba ba haka ya kamata a yi ba bai kamata a ce ana mana kaza ba muna 'yan ƙasa muna da 'yanci mun yi kaza mun yi kaza to sai annabi ya ce mene ce fasbiru haka ya ce to aka ƙin sabar ɗin nan ko wanda ya dinga biyu kenan inda biyu baya ga laraba wannan yanzu ƙasashen larabawa an ka ɗauki irin saudiya da kuwait da wuya ka samu ƙasar ta take zaune lami lafiya da wuya duka cikin wani rudanin suke turawa suka ziga su suka koma gefe suka bata da shugabanninsu wasu aka kashe su wasu aka cire su wasu aka kore su daga kasa ana ta murna kura ta yi mutu a yi wasa ko shi kenan kuma sai bala'i zai fi na baya wannan malamai ne suka samu kansa cikin wannan kuskuren suka zauna suka baya kansu fatawa suka yanke hukunci amma wannan matsala ta biyo baya ah, in ka je kan za ka ga matsala ainihin wato ah, a cikin tarihin shi wannan ah, malam wannan sarki alhakam ibnu ibn al hisham ar Allah ya shi kyauta a takaice wannan riwayar daga Yahya ibnu yahaya at-taimi malamin imamu muslim yace ja'a rajulun ila malikin faqala ya aba abdullah wani mutum ya zo imam malik yace ya aba abdullah Allah shi gafarta malam ar-rahmanu 'ala al-arshi stawa kaifa stawa wacce dai riwaya ce dai mana isharar cewa ta ƙara ba waccan din karfi yaya ne tsayuwan adalituwa Allah qala fama ra'aytu malikan wajada min shay'in kamawjadatihi min maqalati wannan yahaya ya ce wallahi ban taba ganin imam malik ya yi fushi irin fushin da ya da wanda magana wannan mutumin ba wa alahun ruhaba nan da nan zufa ta lullube shi ya anil arak wa atraq alqawm kowa ya yayi shiru fasurriya an malik yi shiru ana jira a game zai biyo baya can sai kuma ya dawo cikin hayyacinsa ya natsu ya numfasa wa ya yace alkaifu gairu ma'akul cewa kaifa yaya Allah ya daidaita yace wannan ya wuce hankalin mutane walistuwa minhu ghairu majhul cewa Allah istawa to wannan kuma ba abu ne da aka jahilci ma'anar lafazin alistiwa'u a cikin larabci ba wal imanu bihi wajib yin imani da wannan aya ta alqur'ani da sauran nasoshin da suke cewa arrahmanu rahmanu al-istawa to wannan wajibi ne wasu alu anhu bid'a tambaya irin wannan bid'a ce ba tambaya ahlus sunna ce wa inni akhafu an takuna dalla maliku yace ina tsoron fa din da aka kai bata ce ne ba mutumin kirki bane kai wa amara bihi fa ukhrija yace a fita mai da shi baya son ganin irin wannan mutana a makarantar shi a kasa mala ya soke lamba ta uku yace ai fa huwa ma'lumun wannan abu ne sananne ولذلك نرى أهل العلم حينما ينقلون هذه الجملة عن الإمام مالك يقولون عنه أنه قال dan haka muna ganin cewa zaka ga cewa duk masu kawo wannan zancen daga maliku suna ƙarawa su ce alistiwa'u ma'alumun tare da cewa kaga shi ma'alumun gairu majhulin yace amma suna juya shi da ma'ana su mai da shi ma'alumun shi ya ce ne alistiwa'u gairu majhulin amma zaka ji ana ruwaitowa da lafazin alistiwa'u ma'alumun riwaya ce bil ma'ana kama fi naqalil qutbi anhu kama saya a tifi al kitab kamar yadda za a samu can gaba za mu ji magana al-imam ya hakaito daga maliku haka al-istiwa'u ma'lumun wa alayhi fal-istiwa'u ma'lumun ma'anahu lughatan istiwa'i sananne ne an san ma'anar shi a harshe bi haisu yumkinu tafsiruhu za a iya fassara shi wa tarjamatuhu ila lokacin ukura za a iya fassara zuwa ga wani harshe kamar yadda muke cewa da Hausa daidaita huwa min at-ta'wil alladhi ya'lamuhu rasikhuna fil ilm wannan shine irin fassarar da Allah ya bada labari cewa waɗanda suka san abin da suke ya ilimi su san fassarar alqur'ani wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ba wanda ya san fasarar shi sai Allah warasikhuna fil ilmi yakuna amanna bi kullun min inda rabbina in ka fasara wannan to Allah ne kadai ya san hakikanin fasara. su kuma mu'minai da abinda suka sani da wanda ba sani ba suna cewa duka daga Allah ne ko kuma warasikhuna fil ilmi eh, wa ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi ba wanda ya san fasarar shi sai Allah sai kuma malamai to ko da ka fassara haka shine abin da ya dauko anan bai nufin sanin fassarar da Allah yayi daidai wa daida da sanin fassarar da malamai suka yi zaka yi fahimta haka kan cewa su kansu malaman ba kowa ne sanin fassarar shi da na wani ba su kansu malamai akwai zarceceniya wajen sanin fassarar su ko da haka wannan wawun din da ya zo na atafi baya nufin abin da zaka kira da suna dilalatul iqtiran domin tana zuwa amma ba ta ba da hukunci ɗaya muhammadun rasulullahi wallazina ma'ahu kaga allazina ma'ahu ɗinan ba sa cikin rusul ba sa cikin rusul to akwai irin wannan da yawa a cikin larabci dilalatul iqtiran ba ba ta zama dilala wata take tana nuna abu ɗari bisa ɗari iri ɗaya ne ina fata mun gane wannan to Allah shi ya san fasara sa'annan kuma malamai su ma sun sani Allah ya sanar shi su gwargwadon hali wa amma kayfatul istiwa'i fa huwa at-ta'wil alladhi la ya'lamuhu illa Allah sai ka dauki ɗaya fasara kuma yanayin istiwa'in to shine abinda ba wanda ya sani sai Allah ka zatihi ta'ala kamar yadda ba wanda ya san zatin Allah sai Allah wasa'ir sifati wasa'ir sifati ba wanda ya san hakikanin ganin Allah da dariya Allah da fushin Allah sai shi Allah ɗin Ubangiji ta'ala sai kuma abinda Allah ya sanar shi da mutane a tsaya iya nan malam ya ce haza sabitun an malikin in ji zahabi kenan ya ce wannan kissa ta tabbata daga malik bin anasin wata ƙaddama na hauhu an rabi'ata shekhi malik irin wannan ya gabata daga rabi'atu bin abi abdurrahman rabi'atu ra'ayi malamin Imam Malik wa huwa qawlu ahli sunnati qatiba wannan shine fatawan malaman musulunci gaba ɗaya ahli sunna fatawar su kenan da haka in ka ji wani na cewa shi ahli sunna ne amma yana ƙaryata Allah cewa bai daidaita al'asama al'arshi ba to ƙarya yake ba ahli sunna bane shi baya da gaskiya kida ahli sunna ƙaryata daidaita Allah ya nemi aqida shi watakila ba ash'ari anna kayfiyatal istiwa la na'qiluha aqida ahlus sunna cewa bamu iya fahimtar yadda istiwa'i yake ba bal najhaluha ba mu sani ba wa anna istiwa'ahu ma'lumun kuma cewa istiwa'in sananne ne kama akhbara fi kitabi kama yadda ya bada labari shi Allah a cikin littafinsa wa annahu kama yaliqu bihi kuma cewa istiwa'in yana nan ne kama yadda ya dace da Allah la nata ammaku ba ma kutsawa shine ta'ammuk wala na tahadhlaku ba ma tahadhluki ina ta tahadhluki lafazin tahadhlaka ai shine wato azhar alhizqa mu dinga nuna mu iya wannan lamun ɗin za'idi ne ko kuma ka ce canji ne daga alif domin ana iya cewa hazaka ta yayi ya nuna kamar yana da wayau to amma tahadhlaka yana so a ce yana da wayo ko bambanci kamar bambanci tsakanin ta'alama da kuma ta'allama ta'alama ya fito da suran malami ya shiga rigan malamai ya shiga bultu ta'allama kuma daban da wannan haka takalafa da takallafa a takalluf ɗaukan wa kai abin da ya fi ƙarfin ka ta'kalluf nuna kamar ka ɗaukar ka abin da ya fi ƙarfin shi sa ku an gane mamancin kalmomi to haka nan tahallaka shine idda alhidka. mutum yana so yana cewa yana da yana da yana da basira mai yawa yana so ya ce shi ya iya fassara ayoyin alqur'ani da maganganu da dabarar shi aka ce rajulun hidqun ko hidliqun amin hidliqun shine kathirul kalami bala fa'ida me yawan surutun banza do bisa a ce mishi hidliq farsa aka ce kuma lasinun akwai lasin shine mai yawan surutu amma kuma surutu mai amfani lasin daga lisan wato wanda ya iya amfani da harshen shi ko gani kamar kamar ba ne akwai wanda ya iya gudu mai amfani ko kuma wanda ya gudun kashe mutane ya iya in ya tafi kawai shikenan sai ya jira mi zai tsaya to wala na khudu fi lawazim zalika ah, nafiyan wala ithbata yace ba za mu dinga kutse cikin lazimin cewa to an ce yana sama lazimin haka baya ƙasa in an ce yana sakowa lazimin haka ya baro sama in an ce baya kaza lazimin haka kaza irin wannan lawazim nafiyan korewa ko isbatan ko tabbatar da wani abu duka babu ruwanmu bal naskutu mu muna yin shiru ne kawai wani kifu kama wa kafar salaf muna tsayawa ba ma kutse mu tsaya inda aka tsaishe mu kamar yadda salaf suka tsaya in an karanta kawai su shiru wa na'lamu annahu law kana lahu ta'wilun labadara ila bayanihi sahaba malam zabi yace kuma mu mun san cewa da a ce akwai ta fassara irin wadda ƴan baya dinnan suke yi to da sahabbai za su riga kowa izuwa ga bayani wattabi'una da su da tabi'ai walama wasa'ahum iqraruhu wa imraruhu kuma da ba za su wadatu da tabbatar da wannan zance da kuma gudanar da shi wasu wasukutu anhu da kuma yin shiru daga barin bayani akan shi wa alamu yaqinan ma'a dhalika anna Allah jalla jalaluhu la mithla lahu wala sif wala sifatu kuma bayan mun tabbatar da wannan fi sifati ko muna cewa mu mun sani cewa yaqini Allah madaukakin sarki ba shi da irinsa a cikin siffofinsa wala fistiwa'ihi ba shi da irinsa a cikin daidaitonsa ma'ana ko da ka ji muna cewa Allah yana ji Allah yana gani Allah yana magana Allah yana fushi Allah yana yarda Allah yana so Allah yana ƙi duk waɗannan siffofin ba irin na halittu ba ne sam kada irin na halittu zo cikin tunaninka malai ci gaba da cewa wala fi nuzulihi hakanan babu irin Allah a cikin saukar da Allah yake subhanahu wata'ala amma ya ƙulu zalimuna uluwan kabira Allah ubangiji ya tsarkaka ya ɗaukaka daga abin da azzalumai suke faɗa ɗaukaka mabayyaniya wannan akhari mala yace akhrajahu ad-darimi fi ar-radd 'ala al-jahmiyya wallalaka'i bil lafz al-madhkur al-imam ad-darimi ya fitar da wannan a cikin ar-radd 'ala al-jahmiyya shi da allalaka'i a cikin sharh usul sharh usul i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a da wannan lafazin ya fitar da shi wa amma ma azahu ila sahibi furqan al-qur'an ilayhi sahibi furqan al-qur'an بين صفات الخالق وصفات الأكوان بلبز الاستواء مذكور فلم أره فيه yace amma wani lafazi da akwai wani malami mai littafin da ya same suna furqanul qur'an baina sifatil khaliq wa sifatir akwan a cikin shafi na 16 yace wai da lafazin alistiwa'u madhkurun albani yace falam ara fi falam arahu fi wannan baya cikin littafin lalakai wala ra'aitu man dhakarahu ghairul mishari ilai ban ga wani da ya ambaci haka ba in banda wannan mutumin da ake takama da aka fada huwa min athiqati mutumin da ya wannan littafin amintacce ne walidhalika rakana ila hadha al-lafz anna fihi ma yuriduhu min nafi ma'ana al-istiwa'i wa annahu ma'rufun inda malik dan haka zaka ga wannan mutumin sai ya karkata izuwa ga wannan lafazin shi mai littafin furqanul qur'an ya karkata zuwa ga lafazin alistuwa umadhkurun saboda yana so ya amfani da lafazin ya kora ma'ana istiwa'i sananne daga maliku dan Anas Allah ya kara mashi rahama na'am wa qala al-faqih Abu Thawr al-Kalabi ah, sami'tu ash-Shafi'i yaqulu hakanan aka ce Shafi'i ma ya ce maliku yana fadan ya ji maliku na cewa ya ji imamu Shafi'i na cewa amin kana malikun idza ja'ahu ba'du ahli al-ahwa'i qala maliku ya kasance idan yan bid'a suka zo gare shi da musu alaga ta malam muna so mu mukabala da kai E, a sa mana rana muna da tambayoyi da kaza kaza qala sai ce amma inni ala bayyinatin min dini ce a'a ni ina kan hujja ne addina da nake yi akan hujja nake wa amma anta fashakun kai ne kake da shakka kake da matsala fadhab ila shakin mithlika fa khasimu je ka samu wani irin ka mai shakka ku yi rikici ni na yadda cewa Allah ɗaya ne Allah yana sama sallah biyar ce na yadda da sahabbai na yadda da tauhidi ba na shakka akan gaskiyar mutanen kirki ba na shakka akan duk abin da ya da shi kai ne kake shakka cewa a cikin sahabbai akwai na kirki akwai na banza a cikin sufafin Allah akwai tabbatattu akwai na dole akwai ne kai kake da shakka ko to kai mai shakka da kake nafiyu nemi wani mai shakka da yake tashbihi ko kai mai shakka da kake shi'a da rafidanci nemi mai shakka aka san ka da yake nasubanci ku ne abokan gwarawa mun gane ce amma ni ina kan yakinin ne kaka nema abokin shakka ku dai Don misali a ce kuna neman budurwa ne ku kai ku riga ku yi magana da waliyinta ka kawo sadaki ka bayar ya gaya maka cewa ɗaurin aure rana kaza ka bai da jama'a ka waɗannan sai kautar suna faɗa suna rikici akan kowa na cewa shi zai aure ta ba bukatar ka fara ce musu aikin banza kuke ni ke da ita sai ka wuce kawai abinka salon halin ranar ɗaura aure sa ce sanarwa su ne suke da shakka kuma gani su suke da matsala yes ka lura da kyau ga in aka zo ana musun kuɗi waki musun kuɗi talaka mai kuɗi duk zai wuce a motar shi kawai yana kallon ku don rashin aiki ya kafuke wannan musu to da haka yin musu da irin waɗannan 'yan bidiyan sai in kai ma ɗan bid'a ne akwai kabi da muka ishara a kwanaki na adabul munazara inda ake tattauna da yan bid'a da sauransu asali jama'a yan bid'a ba a ba su dama a tattauna da su barin su ake bakin ciki ya kashe su daga cikin kurakuran da muka samu a tafiyar mu ta alu a nan kasar da wasu da ake cewa malamai suka bude wa yan bida'a kofar su zo wurin karatun su a tattauna da su ɗan bid'a idan ya zo majalisin ka yi magana sai ya bar maka wata matsala mafi karanci ne ɗaliban su fara tunanin to ai malam bai iya amsa kaza ba ko bai bayyana da kyau zai faɗo ta shubuha da ba za ka yi bashi amsa ba ɗaliban wani wannan a ita ta makale a zuciyar shi cewa to ai malam bai iya bada da amsa kaza ba ka ice dai ko yan bid'a nan da gaskiya ne to adaha min hadha wa amar hmm. shine bayan an gama tattauna ɗan bid'a kuma sai ya dauka a kasar ai ta yadawa facebook da twitter da whatsapp da ko'ina ma'ana an ba wa kowane dik an hari dama ya saurara ki ɓatar da mutane wannan jama'a Allah ya ce wala tarbisul sun bil bilbatiri. Taktumun haƙa wa antum ta'lam kar ku da gaskiya da ƙarya wani na faɗan ayoyi da hadisai gaskiya wani kuma na kawo maganganun banza yana raddin su kuma an kuɗa a cikin magana ɗaya kuma an yada fataktumu alhaq wa antum ta'lamun shine wannan jama'a babu kyau ya saba manhajin salaf musan wannan in ta kama za a tattauna da shi to za a haɗu ne shi da malami dan uwan shi da kuma wanda ake ganin suna da ƙwaƙwalwa za su fahimta abin da za ta tauna amma ba a mashhad am ana cikin wa'azi kawai zo ce yana da magana a bashi lasfika ya takabbara shikenan yayi dabatin a tashin mutane daga wa'azi abin da suke kenan yahudu su suka fara irin wannan manzo Allah na wa'azi a Madina su suka kawo tambaya in suka zo su kawo tambayar da za ta zo da ainihin shubha wanda ba za ta bada amsa ba wa ke kawo maka wahayi yace Jibrilu sai ce to kaji ko su fara kallon juna to da su waɗannan kuma sabbin musulunta ba su taɓa jin labarin Jibrilu ba sai yanzu sai sai ah, wai me jibrilu kuma wannan abin shi zai hana wani ya fahimci asalin karatu sai ya ce eh to mu Jibrilu ai abinda muka sani ai wani mugun mala'ika ne mai halakar da al'umma wannan shubha suke so su kawo shine Allah ya sa ka'ida cewa duk wanda ke da magana ya biya kafin yayi wa qaddimu baina yadayna jawakum sadaqa to yahudu kuma akwai ruwa suka daina zuwa akwai ruwa haka idan dan bid'a kana cikin karantarwa yazo yana kumfar baki yace yana da tambaya yadda ake suka ce mai samu rika zauna kawo kula shi ya zauna ya ji karatu tukuna ya ji tafsirin da ake Na aka tashi sai a ce me ya kawo ka ce eh ina da magana ne a'a ka faɗa me ya kawo ka ya faɗa abin da ya kawo shi ai ya riga ya ji karatun ku an sauke mishi wani lodi a daya akalla an taimakai in ya tafi zai yi tunani zai ma iya yi da kai ko ba zai iya ba ya ga muzuran yan agajin da ke wajen zai iya jura a wurin a tsakaganinsu kasa cibgai. kasan yan agaji ba ruwansu ba su da imani sai su jirgi mutum shi nake nufi da imani ba su da tausayi ba imani imani na shiga a ba so da haka manajin malaman salaf jama'a ba sa bai wa 'yan bidi'a dama sai dai dan bidi'a da ake ba shi dama kawai shine wanda ya yada shibohin da ake so a wayar wa da mutane kai game da su ba da niyyar kure shi ba to wannan ko ba sai an zauna da shi ba za a samu wuri a tattake bayanai a kan shi a rubuce ko a lacca ba zuwa wurin shi din ba ne ina fata mun gane shi ibn timiya yayi ma littafin minhajul karama raddi na ibn al-mutahhar al-hilli shine abin nan abin da sunatun nabawiya fi na kadi kalamin shi alkadariya da kuma sauran rudud da ya yi dayawa a littafansa to don haka mu gane wannan kaji dai daga imam malik ya ce a'a ni ba ni da magana da abin da nake yi na gamsu da shi ku je ku nemi wanda bai gamsu da abin da yake ba irin ku sai ku je ku yi kuma kalla ka ga wani dan bid'a ne aka taba yin muƙabala da shi aka kure shi yadda ya ƙuru da wuya sai ka kirga da yawa kafin kawai ya ce eh alhamdulillah na gane gaskiya jama'a da abin da nake faɗa a kai na dawo daga kanshi shi sai wanda Allah ya mishi buɗi da hidaya amma ba abin da ke ƙara mishi haka sai inadi zaka akwai ƴan walu suna zaka suna damuwa da ire-iren waɗannan abubuwan suna ɓata lokacinsu wajen watin su ɓata energy zaka tausaya musu bincike mai tsada da ilimi mai nagarta suna faɗa wani shaidani kawai na cewa ba haka bane ba haka bane yana kawo maganganu na banza yan boko ba sa yarda da wannan idan aka je ana magana a wurin seminar ko conference ko wani abu idan kai asali ba ka da cancantar kai magana a wurin kuma za a baka audience ba ba ma za a baka audience ba in ba a recognize ɗinka matsayin expert akan wannan abin da abin da kai so ka fara ba ka da ya faɗi amma mu eh, Ustazai, mu ne ba mu da tsari Allah ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa ah, rawahu jama'atun okay wa qala al-walid ibn muslim sa'altu al-awza'iyya wa malik ibn anas wa sufyan ath-thawri wa lays ibn sa'd an al-ahadith allati fiha sifat wa kulluhum qalu li amruha kama ja'at bila tafsir wannan mutumin suna al-walid ibn muslim ibn shihab al-tamimi kenan al-basri ɗaya daga cikin ah, malaman ƙasar basara akwai kuma ɗayan al'imamul umawi kenan al'imamul umawi walid ibn muslim alhafidul umawi shi kuma mutumin kasar dimashku ne wanda shi ma kusan a daidai wannan lokutan ya rayu yana da tafai da yawa yana da hadisai a cikin kutubu sita gaba daya malamin tafsiri ne da fiqhu ya rasu hijira da shekara 195 to ba shi ake magana ba ana maganan walid ibn muslim al-basri ne wanda al-Imam ya fitar da hadisi shi da al-Imam Abu Dawud da al-Imam nasai shine dalibin waɗannan duka ya karatu a wurin su Malik Sufyan Sauri, thawri al bin da al-Imam auzai Abdurrahman Allah ya gafarta musu gaba daya yace ya tambayi duka waɗannan jigajigan malamai cewa yaya za a yi da ayoyin as-sifat yace amruha sun ce da ni amirruha kama ja'at bila tafsiri ka gudanar da su yadda suka zo ba tare da ƙoƙarin fassara irin ta 'yan baya ba ƙultu ni malam albani sai na ce wannan hadisi isnaduhu sahihun wannan kisa ta inganta rijaluhu kulluhum thiqatu waɗannan mazaje gaba ɗayan amintattu ne wa qad sahu fil arba'ina har ila yau al imamu ainihin ah, ah, zahabi ya inganta shi a cikin kitabul arba'ina fi tarjamatil atiya bi sanadihi minhu ila ad-darqutni a tarihi mai tafe da isnadin zuwa ga darqutni bi sanadihi an al-haytham da isnadin darqutni zuwa ga al ɗan kharija wa akhrajahu anhu ibn manda fi at hakanan al-hafiz abu abdullah ibn manda ya fitar da wannan a cikin at-tauhid da kuma as-sabuni da al sabuni sabuni malamin sunna ba wannan sabuni dan bid'a mai safatu tafasir ba wannan dan bid'a ne ash'ari ne mudallisi ne akwai sabuni da ya rayu tun da can al-imamu ainihin as-sabuni mai littafin aqidatu salaf wa ashabil hadith shi ake magana ana Allah ya gafarta musu malai ya ci gaba da cewa qala ibn abi uwais ibn abi uwais ya ce waye ibn abi uwais shine isma'il ibn abi uwais wanda aka fi sani da suna Isma'il ibn Ukhti Malik yes shine ake nufi ake cewa Ibn Abi Uwais wannan shi yau Imam Malik wankan gawa ma shine shine da Maliku kawunsa ne kuma shi ya rike shi kuma malamin shi ne eh, kuma ya karantar da yana daga cikin malaman malaman eh, Bukhari ɗaliban Imam Malik su Abdullahi dan wa su Abdullahi ibn Maslamatul Qanabi su Abdullahi dan Yusuf Tinnisi su ainihin kuma shi wannan din sai kuma ah, Abu Asim nabil Abu Asim musamman shi yana daga cikin tunda yana daga cikin wato wanda suka dade a duniya suke da dogon isnadi ko in ce gajeren isnadi ali duka fulafiyat na Imam Bukhari za ga ta hanyar malamai ne guda uku daga cikinsu akwai abu asimin nabil akwai kamar guda ashirin da wani abu waɗanda tsakanin bukhari da manzala sallallahu alaihi mutum uku ne kawai daga malamin bukhari malamin malamin bukhari sai sahabi to daga ciki akwai hadisan wannan abu asimin nabil da ya riwaya su daga daga ainihin wasu sahabbai da suka dade a duniya amin da tabi'ai su kuma daga sahabbai wannan ana samun shi falalacin haka samu isnadi haka mai ainihin gajarta al-imamu abin ahmad ibn hanbalin a cikin musnad din shi da sulasiyar da aka ware su wajen mujalladi uku sulasiyar na al-imamu ahmad shi ga malama hadisi suna suna murna suna celebrating in suka samu isnadi gajere haka isaku bin rawiya zai mutu bai da lafiya yana ciwon lafiya na mutuwa aka ce mishi ma tashtahi ira ba da ake cin lafiya me kake so a siyo maka ko sai ce isnadun alin wa baitun khalin isnadi yake so gajere da kuma gida shuru wanda babu kowa ba hayaniya ya san duk wani abu da za su yi zai eh, tarmasi da wane ne baya son su a yi ta dura maka antibiotic a rasa abin da ke damuka Allah shi kyautu mala ya ci gaba da cewa ah, to wannan shine Isma'il ibn Ukhti Malikin jama'a eh, yana da riwaya kira'a ma ko daga nafi'un al-madani al-qari kusan kuma shine ma ƙarshen ɗaliban malikun al-madani a nafi'un al-madani a wajen riwaya qur'ani shine ƙarshen su a mutuwa daga duk wanda ya claiming yana da riwaya nafi'un al-madani inda bai riski ta rayuwar shi ba ta riski rayuwar wannan ba akwai matsala rasuwar shi kuma ya rasu ne shekara ta 226 ba hijira 226 wallahu ala wannan babban ɗalibi ga imam malik ya ce ah, sami'tu malikan ya ƙunu na ji maliku yana cewa alƙur'anu kalamullah ƙur'ani zancen allah ne wa kalamullahi minhu zancen allah daga allah walaisa minallahi shay'un makhluq babu wani abu daga allah da za a ce halitta ne siffa Allah a ce halitta ne a ah. babu wannan wata matsala ce jama'a za mu zo mu ji ta nan gaba insha Allah amma ta kai ci abin da ya faru shi ne? an samu wasu ƴan bid'a ne da suka dinga ɗauko wasu ayoyin alkur'ani suna murɗe fassarar su har suka ce qur'ani ba zancen Allah bane ba daga Allah yake ba suka nuna cewa wai ai Allah ya yi magana ne ko ya tsara qur'ani ne da wani yare da mutane ba za su fahimta ba sai su jiburi da sauran mala'iku suka fassara wa mutane zai da za su fahimta kuma ganu da dama da malamai suka da fitattu da suka biyo bayan wannan za mu zo mu ji nan gaba ainihin mihina ta al'imamu ahmad ibn hanbal imamu ahli sunna wal jama'a shi ya kara addinin allah game da wannan masala ya sha wahalar duniyar nan da shi da ainihin wasu mutane irin suna aimu dan hammad da makamantansu allah ya gafarta musu malamai da dama sun fada cikin kwami na fitina a wannan matsala wasu suka yi tawili wasu suka gudu suka buya wasu suka miƙa wuya aka yi gwamnati da su da sauransu imamu ahmad ne kaɗai ya sha wahala an ɗaure shi an dake shi an zauna da shi an yi kaza an yi kaza baya ga shi kuma sai al'imamul bukhari abu abdullah muhammad ibn ismaila sahibu sahih shi ma ya fuskanci matsala da mutanen zamanin shi game da wannan shi kuma matsala da ya fuskanta akan yaƙi yin magana da ya je ƙasar nai sabur ɗin da muka ambata yana karantarwa akwai manyan malamai malamai ne kamar al Muhammad ibn Yahya az wanda jalalatuhu ka jalalatin imami Ahmad ibn Hanbal fi bagdad au ka malikin Malik fi Hijaz farko sune suke cewa a jegun wannan matashi a je a koyi karatu karanta a cikin littafin ainihin wato sero Alamin Nubala a tarihin shi Imam al-Bukhari din ko kuma a tarihin shi al-Imam zuhari ko a tarihin Imam Muslim da kuma a cikin littafin tarihu madinati bagdad na al'imamu khatibul bagdadi Allah ya gafarta musu gabaɗinsu daga baya da suka ga maliku al'imamul bukhari da ya fara karantarwa sai makarantar su ta yi rakwa-rakwa ɗalibai suka koma can gaba ɗaya sai suka aika mai da tambaya a je a tambaye shi hal lafzi bil qur'ani makhluq domin je Al-Qur'an alqur'ani gairu makhluq idan yanzu ka karanta lafzul qari hal huwa makhluqun aw ghairu makhluq aka tambaye buhari ya kauda kai aka tambaye shi ya kauda kai aka tambaye shi na uku sai ya ce sai ya ce af'alul ibadi makhluqa ce duka ayyukan bayi halitta ne sai aka sai aka canza magana aka ce ai ya ce lafzi bil qur'ani makhluq haka suka canza magana shi kuma bai faɗi wannan kalmar ba cewa yi af'alul ibadi kulluha makhluqa domin akwai magana Imam ahmad akan cewa faɗan lafzi bil ƙura'ani ɗin shi ma kan shi bida ya musu mudara sai suka isa ga wannan malamin shi kenan sai malamin na ya fito ya bada sanarwa cewa to mu muka ce ku je gurwa ku karatu ko eh to mun gane dan bida ne kawai da ya ƙara zuwa shi kenan sai aka zo aka kulle makaranta aka da yan sanda aka hana shi karantarwa da sauransu bukhari ya zauna a gidan masaukin shi da ya sauka na yan uwan shi ne kwana da kwanaki ko fita bayan. shikenan sai aka samu labarin muslim yana zagayawa shi kuma yana koyon karatun. shi ne zuwa ya zo ya ce to mun ji labarin akwai masu zuwa daga makarantar nan hayan suna zuwa karatu gun wannan dan bidiyan ku? wanda da yake zuwa karatu gun dan bidiyan nan kai ƙara zama makarantar mu sai muslim kai miki da kita kadan shi yace ma salam da ya je gida sai ya aiko mishi da kayan littattafai na riwayarsa da ya gun shi aka ce kayan jaki guda ya ce a maimai da kayan shi baya su Musulmi yana da malami ne aka ce da baya barin takwana yana da fushi ba a mishi ya daga kafa wata rana a irin haka sai ya zo gun abu zur'a ya zauna suka yi muzakara aka yi muzakara ana tashi sai suka kama gulmashi ce kaga wannan ba da hankali ba da hankali ce mai faru ya ce wai ya fasa riwaya daga gun muhammad eh, ibn yahya Zuhal? shi to ai gashi nan yayi sahi yace eh kafin shi na da kyau amma dai wannan abin da ya rashin hankali ne ai baka wa malami haka zai ce. da zahabi ya zo ya a wannan abin da bai cutar da shi ba ha a wurin Allah dan bai nakasa shi daga malantar shi ba yaje je ya koyi shi yasa sai ya kiri waya kwata-kwata daga Muhammad ibn Yahya Abdul bai riwaya daga gare shi a cikin as da shi da Ibrahim ibn Ja'ad shi kuma zabi shi kuma muslim ya tume shi da cewa kuma ba tuhuma bace tabbas dan bid'a ne zamu tarihin shi a gaba insha Allah yana da bid'a ta ta ainihin wato wannan abin da aka faɗa yanzu al-khuruj ala al-a'imma da da da tashbihi da kuma shi kanshi bukhari din wani riko Allah sau daga baya kuma muslim sun bata da bukhari yes duka wani abuwa ne sahihai in ka karanta sayi bukhari sai muslim gaba daya babu riwaya da zai ce daga Muhammad ibn Ismail shi kuma Bukhari yana da riwaya daga Muhammad ibn Yahaya az-Zuhari a cikin kitabun shi amma in yazo kamar da Zahabi yace sai ce fa kana yudallisu sai ya canza suna shi sa zama akwai fitina ba a cikin karatu da yawa ba mutane ba su sani ba ne ba sa iya containing matsalolin zamaninsu duk wani zamani da ka sani yadda kaga zamanin haka yake wani ya soka wani ya kika wani ku bata wani ku shirya wanda ku bata da shi gobe ku shirya wanda ku shirya gobe ku bata is only natural a cikin society na dan adam so dan haka jama'a bukhari sai ya fuskanci wannan matsala a lokacin da yake karantarwa aka ce sama da mutum dubu ashirin ke zama a majalisa haka suka ba da labari dole ya tarsa su zuwa ga kuma ƙauyensu na bukhara ya je can ma a wani sarki ɗan bid'a ya matsa mushi sai da aka yi gari bukhari yana addu'a yana cewa allah ka kashe ni mutuwa ta mun zaman lafiya wannan addu'a da manzo allah ya ce kar ka yi addu'an mutuwa sai ya zama dole in kuma za ka yi ka ce allahumma tawaffani ma kana tilafatu khairan sai da ya kai ga yana yin wannan addu'a ƙarshen rayuwarsa saboda wahala da bala'i da hasada kuma dama wannan ce ɗabi'a jama'a ɗabi'a ga duk mutumin da Allah ya ba shi baiwa ta wuce ta sa'o'insa ko to ya shirya wa wannan ita ce matsalar ibn taimiyya da malaman zamaninsa ita ce matsalar buhari da malaman zamaninsa matsalar imamu malik da malaman zamaninsa imamu shafi'i duk waɗannan in ka bi ka bi ka bi su kaga haka hatta a cikin sahabbai irin wannan yakan taso don dai su sahabbai ne suna dannewa akwai dattawan da suka ce basu su yadda abdullahi ɗan abbas ya dinga shiga majalisarsu ba saboda ya fi su karatu sun fi shekaru ina fata mun gane da kyau jama'a hmm. abakar gumi matsalar da samu kenan da malaman kasar nan ya fi su ilimi ya fi su eh, fasaha su kuma suna ganin suke da tarin jama'a da mabiya suna neman mabiya haka malam Ja'far Mahmud Adam a garin Kano hmm. haka malam Albani Muhammad Awal Adam a nan Zaria da ire-iren su Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su to da duk wanda ya samu kanshi a cikin Allah ya bashi wata baiwa ta ɗara wata sauran ko a sana'ar tela ne kai ko a sana'ar wata sana'a ce mafi abin nan a ce kwasan kashi ko ko express in aka ce kafi kowa iya sarrafa mashin ko kafi kowa yawan fasinja a keke na ɗinka ana layi kai za su dinga kiranka daga angonni a waya ka zo ka yi su ko wala sai an maka sada a wannan tasha dole sai an a sada ɗabi'a ce kawai sai kai ta addu'a kana ta falaki da nasi kana wanka da da ruwan habbata sauda kana shan zanzan don ka tsira yes amma sai an maka to su kuma ta malamai ta fito kowa bayyana don yanzu muhammad ibn yahaya az-zuhali ina babban malami ne jama'a amma ji abin da haka an taɓa samu wannan malami shine ibn abi dawuda malami ne shi ma to kuma sai da da jur'a yana da jur'a akan malamai kuma baban shi malami ne ya shiga da shi makaranta tun yana ɗan yaro ya koyi karatu da sauyin baban shi sai zama kuma yana da jur'a yana da kaifin baki dan ana cewa ma ya fi baban shi ilimi amma ga ɗabi'a babanka dan kafi shi ba zai damu ba karanta sautu yusuf ya ce ya bu ne ya rata kasu su ya ka ala ikhwatika ka ga gawan baban baban bai ji damuwa bai ji daɗi ya ce amma ka wa ƴan uwanka dan ƴan uwanka ba dole bane kowa a cikin sa ya daka fishi amma uba shi ba matsala da uwa ko ka fi su alfaharin su to ibnu abi dawuda ya fi uban shi ilimi haka malamai suka ce amma ko wasu sahoyin uban suna jin takaicin abin da ke faruwa yana shiga cikin su irin su Abu Zur'a nan da muka faɗa irin su Abdurrahman ibn Abi Hatim da ya je wani gari su Ibn Manda da aka fada annan su Ibn Manda malamai fa suka haɗu su uku suka yi shaidar zir suka ce zindiki an kawo wuka za a yanka shi kawai ana jira a yanka shi sai wani malami ya zo cici shi ya zai ce to ai ku ba za a shaida ku ba kai kana saba wa uwarka kai kuma kai karya a lokaci kaza shi ma duk ya kawo maganganu dai ya canza lauyoyi ko sannan ne Allah ya sa dai kwanan shi bai kare ba wallahi yana cikin tarihin shi ka koma tarihi Baghdad din nan ko littafin at-tankilu lima eh, fi ta'limil qasim al abatin malamai ne malamai ne na Allah ba malamai yan bid'a irin wannan na yanzu ba amma ba su iya tsira daga wannan matsalar ba kuma gane da kyau jama'a saboda malanta yadda ka san wato tsakanin malami da ilimi yadda ka san miji ne da matar shi in aka duk abin da ka yi na kishi akan matar ka za a ce hasara ne kake wani katasoshi? so shi zai ga shi kamar ilimi custody ɗin shi ne kar wani ya yi kilimin ɗin shi yadda mutane suke ji da matan suke ɓoye su haka wasu malaman suke ji Allah da shi kyauta so a shahidi shine mas'alar khalqul qur'an zamu zo mu ji ta nan gaba insha Allah mas'ala ce da ta zama sha'ika an kai an kawo game da ita bar mu samu wurin tsayawa kamar lokaci ya ya kusa kurewa ko qultu akhrajahu ah, ah, abdullahi fi fi sunna wa rijaluhu thiqatun ghayru abi bakr ahmad ibn muhammad al-umari falam a'rif mal albani yace wannan ah, Imam ahmad abdullahi dan ahmad ya fitar da shi a cikin kitabun sunna kuma mazajen shi amintattu ne in banda wani mutum mai suna abubakrin ahmad ibn muhammad al-umari wannan ban san shi ba wa hadha al-athru qalahu ahmadu aidan kama rawahu abu dawud da al-masail anhu wannan magana ita ma za mu ji ta daga imam ahmad kamar yadda abu dawud ya fitar a cikin masail wa ta'awwala al-ash'iratu fa qalu ash'ariya sun yi tawili suka ce al-qur'anu kalamullahi bi ma'ana annahu khalaqahu fil lawhil mahfuz suka ce qur'ani zancen Allah ne wato Allah ya halicce shi a lohin mafus wannan magana ta wili ce raji hashiyatul baijuri alal littafin jawharatul tauhid da sharhi hashiyatul baijuri to zaka samu wannan magana a cikin shafi na 44 zuwa da biyar sai kuma malik cewa daga maimun ibnu yahya al-bakri qala malikum man qala al-qur'anu makhluqun yustatabu wanda da yace qur'ani magana Allah ba magana Allah bane halitta ne za a nemi ya tuba fa in taba in ya tuba ya tsira wa illa in bai tuba ba duribat unuku za a kashe shi mal albani yace isnaduhu la ba asabihi isnadun wannan riwaya ba shi da matsala sosai maimunu ibnu yahya albakari bakari qala ibnu abi hatim an abihi shaykhun ibnu abi hatim yace daga babansa shaykhun malami ne wannan suka ce a gun malaman hadisi wasairu rijalihi thiqatun sauran mazajen amintattu ne wa akhrajahu abdullahi ibn ahmada fi sunnah min tariqin ukhra an malikin bi a wata hanya daban a cikin kitabu sunna na dan gidan imamu ahmad da lafazin cewa yuja'u za a mai duka darban duka mai yawa za a gajiyar da shi da duka wa yuhubasu a kulle shi hatta ya tuba sai ya tuba wa sanaduhu sahihun isnadin shi ingantacce ne insha Allah jama'a za su dora cewa kamar da muka doki al'ada cewa aka ambace waɗannan malamai muna ɗan yin ƙoƙari mu bada labari ƙanƙani game da tarihin su amma Imam Malik ba mu yi wannan ba in Allah ya kai mu karatu na gaba za mu ɗan yi ƙoƙari mu zo da tarihin Imam Malik insha Allah gwargwadon hali wanda ina jin zai cinye wannan kasa din dan tarihin Imam Malik ba ƙanƙani bane kuma musamman saboda anan ƙasa ana takamar cewa Maliku ake bi dan mutane su san ma tukunan wane ne Maliku wannan abin da suke bin shi akai to akai yake ko kuwa dai suna bin wani abu ne daban can da sunan maliku za mu ji wannan insha Allah a karatu na gaba na ito in ta kama ya photocopy za a yi ko ba ta kama ba shi kenan sai dai a faɗin marja'in mutane su su ba uh, galibi ne zan yi itima da littafin siru alamin dubala inda insha Allah mu ɗan yi summarizing wasu daga cikin ainihin masail hamma fi tarihi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wanda yake da siyar da iya daukowa